28 da watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha uku da watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha 2015 miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da mun saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumul hadith a cikin wannan littafi mai albarka al-manzumatul baituniya to idan ba manta ba jiya mun tattauna akan hadisin ka inda mun kai bayani ta'arifin insa da ra'ayukan malamai guda biyu game da ta'arifin hadis munkar sannan mun ka ba da misalai kan kowane ta'arifi daga cikin waɗannan ta'arifai ya guda biyu sannan bayan wannan muka tattauna a kan hadis al masluk inda muka ba da ta'arifin ɗinsa da kuma misalai akan hadis al masluk sai yau za mu shiga nau'i na ƙarshe a cikin wannan littafi wanda mala ya kawo shine hadith al mawdu mala rahimahullah yake cewa wal kadhibu wal kadhibu al mukhtalaq al masnu'u ala an nabi fa dhalika al mawdu' mala yake wal kadhibu ƙarya al mukhtalaq wanda an ka kikkiro an ka kaga al-masnu wanda an kaga ta aikata an ka shirya ta allan nabi an jingina ta an ka jingina ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zalika al wanda al wanda shi al sake kare ta mala yace wal kadhibu al mukhtalaq al masnu'u ala nabi fa dhalika al mawdu'u mala yace wal kadhibu qarya al mukhtalaq an ka kirkira anka kaga al masnu' anka tsara ta anka shirya ta anka aikata ta ala nabi aka jingina ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama فذلك الموضوع وأن تشياك كلا حديث آل موضوع حديث آل wannan shine abin da ya ambata game da ta'arif hadith al maudu so zama mace abin da malamai sun kace game da ta'arif hadith al maudu kullu ma nusiba إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاقا اختلاقا وكذبا مما لم يصدر مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم قولا وقيلا وتقريرا قولا وقيلا وتقريرا كل ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاقا اختلاقا وكذبا مما لم يصدر عنه مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقليرا وانا شيء كذلك في حديث قال موضوع كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم duk abin an ka jingina ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ikhtilaqan wa kaziban ikiro shi an ka yi na ƙarya mimma lam yasdur anhu sallallahu alaihi wa sallama daga abinda bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kaulan na zance au fi'lan ko na aiki au taqriran ko na taqrir سواء سواء كان عمدا أو خطأ سواء كان عمدا أو خطأ سواء كان عمدا أو خطأ ya kasance wannan da gangan an ka yi shi ko kuma akan kuskure ina fata an fahimta zan sake maimaitawa kullu ma nusiba ila sallallahu alaihi wasallam duk abinda an ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ikhtilaqan wanda an ka kirkiro an ka jingina gare shi wa kadiban na ƙarya mimma lan yasdur anhu wannan abin an ka kirkiro an ka jingina gare shi bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kaulan shin wannan abin an ka kirkiro an ka jingina na ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shin na zance ne an ka ce annabi ya ce duka bai ce ba au fi'lan ko kuma na aiki ne shin aiki ne an ka jingina an ka ce annabi yayi wanda bai yi ba au taqriran ko wani ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taqririn wani abu bisa annabi bai yi haka ba sawa'an kana amdan shin wannan abin da an ka yi da gangan ne wanda yi shi da gangan yi da nufin zuciya ya yi shi da gangan yayi da ganganci yayi wannan abin au khata'an ko kuskure yayi yana tsammanin annabi ya ce da ce ba sai ya faɗa ko yana tsammanin annabi ya aikata a abu kaza sai ya ce wanga aiki annabi ne bisa annabi bai yi ba wannan shi aka kira khata'a yana fata an fahimta kuskure amma an dan da gangan ya san cewa annabi bai faɗa ba ya san cewa annabi bai aikata ba ya san cewa ba ta ƙariri ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kirkiro ƙarya kawai ya jingina ta to wannan shi ake ni da amdan khata'an yana tsammani annabi ya ce haka nan sai ya faɗa kan shi yana tunanin wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa kuma ba magana ba ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan san cewa to wannan duk ana kira ne hadithul mawdu ba wai kawai ta ayin da ganganci ba ina fata an fahimta shi yasa malamai sun ka kawo wannan sawa'an kana amdan aw qata shin da gangan ne an ka yi ko kuma akan kuskure duk ana kira ne hadith al mawdu sai dai wurin hukunci nan bambanci yake amma in mutum ya faɗi hadisi a kan kuskure ce annabi ya ce duka annabi bai ce ba to wannan ana kira ne hadisin ƙarya ina fata an fahimta ko da akan kuskure ne sai dai shi hukuncin sa ne an matsayin hukunci ne za mu zo akai insha Allah ta'ala to wannan shine tarihin da malamai suka ambata game da hadis al-mawdu kullu ma nusiba إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاقا وكذبا اختلاقا وكذبا مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو قولا أو فعلا أو تقريبا سواء كان عمدا أو خطأ سواء شيء تعريف حديث الموضوع to insha Allah ta'ala abubuwan da muke so mu tattauna akan wannan hadis al mawdu yanzu mun san ta'arifin sa za mu yi tattauna akan wajen mas'aloli guda bakwai ko shidda mu yi wasu yau insha Allah ta'ala kuma gobe da izinin Allah na Allah ya kai mu muna dare da lafiya sai mu kammala farko matsala ta farko hukumul wada' wa ruwayatihi menene hukuncin mutum ya kirkira karya ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan menene hukuncin kai ruwaya ka ta hadisin karya ne kuma kai ruwaya ta na hukuncin ka ina fata fahimta matsala ta farko hukumul wada hukuncin wanda ya kirkiro karya ya jingina ga annabi muhammad sallallahu alaihi ya wa ruwayatihi sannan kuma hukuncin ruwaya ka ruwaito karya ɗin ka ruwaito ba kai ka kirkiro ta ba wani ya kirkiro amma kai sai ka ruwaito daga gare shi ina hukunci ina fatan san ciwon nan sannan na biyu matsala ta biyu mata ba da a zuhudul hadisin maudu a wani lokaci ne hadisin karya ya fara a wani zamani ne a wani zamani ne hadisin karya an ka har kirkira karya an ka jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci wannan matsala ta biyu kenan sai matsala ta uku al-asbab allati addat ila wada'i ila al-wada fil hadith menene daliluka da yasa makaryata waɗanda sun kai ƙirƙiro ƙarya sun kai jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallama menene dalilukan su na ƙirƙiro wannan ƙarya asbab me ya tsoce su fi wannan aiki ya ɗauke su su yi wannan aikin ma'ana asbab daliluka da ya sun kai wannan aiki wanda ya ja su har su kiro ƙarya sun ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asbab al asbab allati addat ila al wada fil hadith ila al wada fil hadith ma'ana asbab waɗanda sun ka zama dalili da ya sun ka zama su kikkira ƙarya sun ka kikkiro ƙarya sun ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan asar hadith al-mawdu mas'ala eh, ta ta hudu asar hadith al-mawdu menene asar ma'ana asar da Hausa eh, na'am gurabu ko eh, abinda tasiri is na'am tasiri menene tasirin hadisin maudu a cikin jama'a ni ya haifarsuwa ma'ana na cikin inda ya ya haifarsuwa an ka samu da bannan da ya kawo kuma mu ce banna da fitinoni da bala'uka da ya kawo a cikin al'umma musulmi ina fata an fahimci wannan shine ake nufi da asa sannan daurul ulama fi muqawamatil wada menene kokarin malamai ta wurin yaƙi da hadis al ya malamai sun kai sun ka yaƙi wannan babban ijirani ma'ana wannan babban eh, fitina ta ƙarya da an ka jingina ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya malamai sun kai mukawama wasa da hausa da kan da mukawama yadda eh, mukawama kamar ya sun kai maya ta kokari su bayyana ma mutane su bayyana ma mutane cewa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma sun kai kokari ta ku fitar da waɗannan hadisin ƙarya ku rika nuna ma jama'a cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne ina fata an fahimci wannan daurul ulama fil muqawama fil muqawamati fil muqawamati alwada daurul ulama fil muqawamati alwada to waɗannan su ne matsaloli guda shidda insha Allah waɗanda za mu tattauna eh ne kawo ko to ina ganin biyar saboda wasu da annan kusa suna shiga da juna saboda haka guda biyar insha Allah ta'ala farko hukumul wada wa ruwayatihi sannan matsala ta biyu mata bada a zuhurul hadithul mawdu matsala ta uku asbab allati addat ila ila alwada fil hadith sannan matsala ta hudu asar hadith al mawdu sannan matsala ta biyar dawrul ulama fi muqawamatul wada sannan yana yi wannan ta zama matsala ta shidda ibarat ibarat al-muhaddisi tadullu ala wada ma'ana ibarorin da malamai sun kasance suna amfani da shi wurin bayyana ma mutane wannan hadisin ƙarya ne ibarori alfaz din da malamai sun kasance suna amfani da su a cikin littattafan su wanda in ka gane su da haga malami ya ce haka nan to yana nufin wannan hadisin hadisi ne na na ƙarya hadisi ne na ƙarya to waɗannan su ne abubuwan da insha Allah ta'ala za mu tattauna akai insha Allah na'am za mu fara matsala ta farko hukuncin jingina ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da kuma hukuncin ruwaya hadith maudu to abinda nake so a sani game da hukuncin eh, hadisi na ƙarya ma'ana hukuncin waɗanda sun ka kikiro ƙarya sun ka jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina sa fahimci abubuwa guda uku kamar haka na farko menene hukuncin wanda ya kikkira ƙarya ya jingina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amdan akan ganganci akan ganganci sannan abu na biyu wanda yana ƙarƙashin abu na farko shin menene hukuncin wanda ya ƙirƙiro hadisin ƙarya da ƙirƙiro hadisin ƙarya da gangan da nufin aibantar da musulunci ko nufin kake addinin musulunci ina fata an fahimci wannan sai abu na uku shine hukuncin wanda ya kitsuro hadisin karya domin akan kuskure akan kuskure waɗannan su ne abubuwa guda uku insha Allah ta'ala dan za mu tattauna karkashin hukuncin wanda ya kikiro hadisin karya ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai mu fara da na farko da na biyu wato hukunci wanda kirkiro ƙarya da gangan ya jingina ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to abinda nike so a fahimta ajma ulama malamai baki ɗaya sun yi ijma'i babu saɓani malamai baki ɗaya sun yi ijma'i babu wani saɓani ala anna wada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zambun min a'zam az-dhunub wato kirkira ƙarya a jingina ga Maza Allah sallallahu alaihi wasallama zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai zunubi ne mai girma daga cikin manyan manyan zunubai duk malamai baki ɗaya babu saɓani sun yi ijima'i akan haka cewa mutum ya ƙirƙira ƙarya da gangan ya jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babban zunubi ne daga cikin zunubai babban zunubi ne daga cikin zunubai saboda ne la'annahu kadhibu ala Allah saboda ka kikkiro karya ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gangan to kai ka kikkiro karya ka jingina da Allah saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake faɗa sai akan wahyi sai akan wahyi duk abin da zai faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duk abin da zai faɗa wahayi ne daga ah, Allah subhanahu wataala saboda haka idan kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abu bisa bai faɗe shi ba to kamar ka ce Allah subhanahu wataala ya faɗi abu ne bisa Allah subhanahu wataala bai faɗe shi ba shi yasa ya kasance zunubi mai girma daga cikin manya-manya zunubai daga cikin manya-manya zunubai so yanzu mun fahimci cewa mutu ya kirkiro karya a jingina ga mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zunubi ne babba daga cikin manya manya zunubai to akan haka shi kun san ko katinci zunubi ne mai girma daga cikin manya manya zunubai shin wanda ya kirkiro karya da gangan ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi muna ce mai ya kafirta kun gane tambayar ijma'i ba shi da malamai sun ijma'i akan cewa yin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai domin san kafinci ko shi zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai shi tambaya ita ce shin wanda ya kirkiro ƙarya ya kirkiro ƙarya da ganga ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin za mu kafirtar da shi mu ce kafiri ne da gangan ya kirkiro ƙarya da gangan ya kirkiro ƙarya ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin za mu ce mai kafiri ko za mu ce mai aikata kaba'ir na'am ya aikata kafirci ya dalilin ka na'am kuma yin tuka anil hawa na'am na'am na'am akwai mai irin ra'ayinsa akwai mai irin ra'ayinsa malam kuma kana tare da shi da karfa dalili ok a ina so in san waɗanda aka tare da shi ta kwana kayan mace da ra'ayi mai ne ok bismillah na'am Allah ma ya fi su girma kamar da ibn kan ya ambata ce a azabu min shirke eh? na'am to akwai wanda tare da su kana tare da su ok to muna jada ɗan mai ra'ayi na biyu ba ban su asmai mai ra'ayi ra'ayi na biyu kana da ra'ayi na biyu ko eh ra'ayi na biyu gare ka ko kana tare da kuwa kana da wani ra'ayi da ba ok to bismillah na na dalili نعم نعم نعم Thank you. to ka ji cikin jima'i da malamai sun ga kasu dalilin da ya sa sun kace ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manyan zunubai saboda in kai ƙarya da manzo Allah haka yake kai ƙarya ga Allah to akwai ra'ayi na uku akwai ra'ayi na uku to na to kana da ra'ayi sai kamar yaya kana nuhin da wal mawane takfir na kayan mu zo wannan mu zo wannan muna magana akan hukunci ai ka san hukunci takfir da bambanci da ta'ayi ina fata muna ita wanga abu kafirci ne wanda ya aikata wannan abu kafirci ne amma mu samu wani mu'ayyan ya yi shi to kafin mu azamai kafircin dole su mun kawo ɗan shiru ina fatan gane muna magana ne akan al-itlaq ina fata asalin hukunci ne misali kamar shirka yanzu kowa san kafirci ce amma idan muka samu musulmi ya aikata wani aiki na shirka shakhsiya ta ya aikata aiki na shirka ba kai tsaye za mu kafirtar da shi ne kai mai shirki ba dole sai mun dubi abubuwa da dama shin jahili na ya san da hukunci shin yana da tawili shin yana da shubuha shin a da tashi ya take shin ya tashi cikin a don haka mutane sun kafanci haka a addini to kaga dai wannan za mu kawo amma hukunci am tafsirul am za a faɗi da hukunci amma eh, daga inzalihi ala shahsin mu'ayyan wannan dole sai akwai jawabi wa shuruti yana fata an fahimta to kenan dai na ganin ra'ayi biyu ne kawai ta ɗauko to wa alaikum salam na ai muna magana kan amda ba kuma, kun ce kasa amma ai kan amda muka magana ai na ya kamar ya halatta da cewa ƙarya ɗin ta halatta awa Allah awa manzo Allah ƙarya ya halatta da ƙarya yace ya halatta yace ya ƙarya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta halatta Okay. So don mu takaita lokaci saboda akwai abubuwa da yawa gaba gare mu to farko eh, ina jin daɗin haka yadda aka ishtihadi sosai eh, kuma a ra'ayukan da kuka ambata akwai malamai da dama su ambata ire-iren su ina fata an gani to akan wannan matsala kamar farko ta'asirin matsala shine malamai baki ɗaya sun ijma'i akan cewa mutum ya kirkira ƙarya da gangan jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban zunubi ne daga cikin zunubai wannan shine babu khilaf kowa ya da babban zunubi ne to amma inda khilaf yake shin wannan babban zunubi tunda kafinci na ciki shin wanda ya kikira ƙarya da gangan jina ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya kafinta? ko bai kafinta ba to akwai rayuka guda uku akwai rayuka guda uku ra'ayi na farko ذهب جمهور العلماء من السلف وحلف على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الكبائر yawan malamai daga cikin magabata daga cikin magabata sannan da kuma malamai 'yan baya sun tafi akan cewa mutum ya kirkiro ƙarya ta gangare jingina ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kaba'ir yana cikin kaba'ir yana cikin kaba'ir saboda haka shi yasa kala ابن ابن hamza al رحمه rahimahullah yake cewa alkazibu ba ya kawo maganganu yake cewa alkazibu alaihi sallallahu alaihi wasallama min akbaril kaba'ir yace yin ƙarya a jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin manya manya zunubai to wannan shine ra'ayin wasu mafiya wasu malamai daga cikin magabata da kuma wasu malamai yan baya ina fata an fahimci wannan to wannan shine qaulul awwal wannan shine qaulul awwal sannan القول الثاني قول النبي وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة ينقل عن الملة wasu malamai sun tafi cewa wasu ma Allah subhanahu wa ƙarya ka jingina ga Allah ko kuma ka jingina ka kirkiro kaya ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kufru wannan kafirci ne yanqul anil milla zai fitar da mutum daga musulunci baki daya kafirci ne wannan zai fitar da mutum daga musulunci baki daya wannan shine ra'ayin eh, imam abu muhammad al-juwaini imam abu muhammad al-juwaini da kuma abul fadal daga abul fadal malamin ibn aqil malamin ibn aqil daga cikin hanabila wannan shine ra'ayi ra'ayi na biyu wannan shine ra'ayi na biyu wannan shine ra'ayi na biyu sai ra'ayi na uku ra'ayi na uku shine at-tafsir at-tafsir tafsir ana nihi rarrabewa kan cewa ne baki daya ra'ayi na biyu sun tafi akan cewa katunci ne baki daya da sai ra'ayi na uku a tafsir ina fata an fahimci wannan a tafsir ma'ana a rarrabe kamar yadda za ku ji قال إمام الزهدي رحمه الله قال إمام الزهدي رحمه الله إن كان في الحلال والحرام يكفر إجماعا وإن كان في الترهيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور لا يكفر عند الجمهور cewa idan wannan karya da mutum ya tsiro ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abubuwan da a halal da haram ya tsiro karya abinda Allah ya haramta ya tsiro hadisi yace halal ne ina fata an gane ko abinda Allah ya haramta abinda Allah ya halatta eh, abinda Allah ya haramta kirkiro ƙarya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a halal ina fata an gane to wannan za imamu zahabi ya ce wannan kafiri ne ijma'an kafiri ne ijma'an ina fata an fahimci wannan wa in kana fi tarjib wa tarhib amma idan hadisan da ya kirkiro da gangan na ƙarya ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tarjih wa tarhib tarjih faɗaitar suwa ka yi aikin kwarai ya kirkiro hadisai akan falala karatu alkur'ani waɗanda ba su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kwadaitar da mutane su yawaita yi karatu alkur'ani ko kuma kirkiro hadisan ƙarya akan qiyamul layl saboda ya kwaɗaitar da mutane su rika yi qiyamul layl ko kuma tarhib tsoratarsuwa misali ya kirkiro hadisan ƙarya da gangan waɗanda ke nuna haɗarin zina da muninta domin ya yi haka ya yi da don ya tsoratar da mutane daga munin zina ko ya tsoratar da mutane daga shan jiya to wannan malamai sun ce wanda ya haka la ya kafur ba kafiri ba ne sai da aikata kaba'ira zahabi ya ce indal jamhur indal jamhurin mafi yawan malamai to wannan ra'ayi da imamu zahabi ya kawo huwa aqrab ila sawab huwa aqrab ila sawab huwa aqrab ila sawab cewa a bambanta kun ga ra'ayi na farko ya tafi akan cewa kaba'ira ne baki daya ra'ayi na biyu ya tafi akan cewa kafinci ne baki daya ra'ayi na uku shine alwafa ina fata an gane alwafa wanda ya kirkiro hadisan ƙarya na wurin halattar da abu ko haramtar da abu abinda Allah ce halal ne sai kura hadisan ƙarya waɗanda ke nuna wannan abin haram ne ko kuma abinda Allah ce haram ne ko annabi ya ce haram ne cikin hadisai ingantattu ka kirkiro ta hadisan ƙarya da gangan zai nuna wannan abin da an haram ya halatta to wannan kamar da imam zabi ya ce wannan kafiri ne ijma'an da ijma'in malamai babu saɓani ina fata an gane amma wanda ya kasance ya kirkiro karya cikin at-talbid wa tamhid kwadaitarsuwa da tsoratarsuwa to wannan eh, la yakfur inda jamhur wajen mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa ba kafiri ne ko dai ya aikata kaba'ira kun ga kenan imamu zahabi ya haɗa ƙaunin guda waɗancan ra'ayuka guda biyu guda ina fata an gane to wannan shine alwasat to wannan shine hukuncin da mafi yawan malamai suke a kai wannan shine hukuncin da mafi yawan malamai suke a kai kamar da imamu zahabi ya yi ishara akan haka ina fata an fahimta to saboda haka alkulasa wanda ya kikiro karya da gangan wanda ya kikiro karya da gangan ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan karya da kikiro da gangan ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halal da haram to wannan kafinci ne ijma'an malamai sun ijma'i akan haka amma wanda kirkiro ƙarya wanda kirkiro ƙarya a cikin targhib wa targhib cikin kwadaitarsuwa da tsoratarsuwa to wannan ka kaba'ira ne inda jumhur al'ulama ina fata an fahimci wannan to wannan shine hukunci wanda ya kasance ƙirƙiro ƙarya da gangan yanzu gina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gani, to sai abu na biyu waɗanda nan hukuncin da muke magana a kai duk muna magana a kai wanda ke tsoro hadisin ƙarya kawai ba da wata da gangan ba don wata manufa ba ina fata an gani ina fata an fahimta to amma wanda ya kikiro ƙarya hadisin ƙarya da ganga domin manufa ya yi musulunci kaibi ko ya dasa bala'i a cikin addini ya roshe musulunci ya ɓatar da al'umma to wannan malamai sun bayana kan cewa wannan kafirci ne wannan ne matsala ta biyu shi wannan matsala shi yasa nan kamar yadda yanzu a cikin al'ida fi ulumul hadith ya naƙalo maganganun malamai kulatar ƙauli yana cewa amma man wada alhadis بقصد al-islam الإسلام والتشويه al-islam فلا خلاف بين المسلمين في كفرهم فلا خلاف بين المسلمين في كفره dasa na'am ya ci ya daga dasa ka sa abu da fita na'am kamar da hausa aka cewa da fita ya dasa wani abu ma'ana ya tura wani abu domin ya lalata shi ka shirya wani abu don ka lalata wani abu ko kuma tashwe don ka lalata ka birkice addini ka ka tozatar da musulunci ka ɓatar da al'umma akan waɗannan to nan malamai sun ce kamar da wannan malamin an bato la khilaf baina eh, la khilaf bayna eh, la khilaf baina almuslimina fi kufrihi wa zandaqatihi babu khilaf tsakanin musulmi akan wannan aiki kafirci wannan aiki kafirci ina fata an fahimta wannan nau'i na biyu kenan ma'ana wancan nau'i na farko da mun kai bayani akai wanda muka kawo kauli guda uku wanda ya kirkiro ƙarya da gangan ba da wata manufa ba ina fata fahimci wannan amma wannan ya kirkiro ƙarya da gangan domin niyya kai ya san hanyar da zai lalata addinin musulunci ya san hanyar don akwai waɗanda ka kirkiro ƙarya da gangan saboda neman shahara kawai ta'ajju ba wai manufa suna son su lalata musulunci ba don kawai a ce ko shi ya yi ruwaya a ce yana da hadisai da ke ya roƙi daga masu Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tambaye shi haka din zai faɗa ba wai na da niyya ya haka da bai lalata musulunci ba to wannan shi ne muke magana akan matsala ta farko amma wanda shi ya ki tsoro hadisai da ƙarya cikin zuciyarsa ko sai yana kyama addini yana kyamar musulunci amma wancan bai kyama musulunci ya ka dai ya ga kowa na ruwaito hadisi shi bai da sai ce bare ko ne in ruwaito sai da fata an fahimci wannan to amma shi wanga ko can da ma yana bala'in tsayayya da musulunci sai ta tunani wata hanya zai bi ya lalata addini kamar irin zanadika zandaka wanda ka koye katunci ya bayyana da musulunci sai ƙirƙiro ƙarya ya kawo wasu abubuwa da zai lalata musulmi a ƙida da niyyar ya raba musulmi bisa ga addini ko da niyyar ya lalata musulunci baki ɗaya nan kamar da malamin ka yi bayani babu saɓani game da kafin ce irin mai wannan niyya ina fata an fahimci wannan to sai matsala ta uku wanda ya yi ƙirƙiro ƙarya ya jingina ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallama hafa'a akan kuskure na akan kuskure ina fata dai kuna biya ta akan matsaloli ɗaya baya ɗaya ɗin wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallama hafa so malamai suna da rayuka guda biyu a nan suna da rayuka guda biyu a nan rayu na farko malamai sun ce duk wanda ke kiro karya wasu daga cikin malamai sun ka kan cewa duk wanda ke kiro karya ko da akan kuskure ne ya jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata babban zunubi kuma zai shiga wuta ya aikata babban zunubi kuma zai shiga wuta in ka kafa hujja da hadisai kamar haka hadisi na farko shine hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ke cikin sahih buhari inda imam al-buhari ke cewa حدثنا علي بن جعد حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال أخبرنا منصور أخبرنا منصور أخبرنا منصور عن ربئي بن حراش عن ربئي بن حراش قال سمعت عليا سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار فليلج النار wannan hadisin imamu buhari ya roto shi ta hanyar ali bin ja'ad ali bin ja'ad ya roto wannan hadisi daga shu'uba bin hajjaj shu'uba bin hajjaj ya rawaito wannan hadisi daga mansur shi kuma mansur ya rawaito wannan hadisi daga rib'iyyin bin hirash rib'iyyin ra ba aiya bi tashdid ya rib'iyyin bin hirash shi kuma ya ce sami'tu aliyan ناجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلا لأن صلى gare shi ya ce yana cewa la tasbibu alayya kada ku yi ƙarya a kaina kada ku yi ƙarya a kaina fa innahu man kazzaba alayya domin yadda al'amari yake duk wanda ya ƙarya a kaina fal yaji fal yalijin nar ai fal yadkhul zai shiga wuta zai shiga wuta Eh, sun kace dinga addani ne su cikin wannan hadisi annabi bai bambace wanda ya karya da gangan da wanda ya karya akan kuskure ba annabi bai bambace wanda ya karya da gangan ba kuma bai bambance wanda akan kuskure ba kawai zai shiga wuta ina fata eh, kun fahimci wannan ina fata an fahimci wannan wannan hadisi ingantacce na cikin bukhari wannan hadisi ingantacce na cikin bukhari sannan hadisi na biyu kuma a cikin buhari aidan wanda sun kafa hujja da shi sun kafa hujja da shi shine hadisin قال إمام البخاري رضي الله رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي أبي حدثنا يزيد بن أبي أبي عن سلامة عن الله صلى الله عليه وسلم من, من يقول ما لا من النار duk wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba duk wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba to ya nemi mazauninsa a cikin wuta jahannama ma'ana ya nemi mazauninsa a cikin wuta jahannama to kun gana annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi abu ya jingina gare ni wanda ni ban faɗe shi ba ya kawai ya tattali mazauninsa a cikinsa kaga bai bambance tsakani wanda ya faɗi da ƙarya eh, da gangan da wanda da wanda ya faɗi akan kuskure saboda haka sun ka tafi akan cewa wanda ya faɗi akan kuskure ya faɗi hadisin ƙarya akan kuskure to ko shi zai shiga wuta ina fata fahimta sannan hadisi na gaba da sun ƙara kafa hujja da shi shine hadisin imam muslim hadith imam muslim inda imam muslim sallallahu hadisi yake cewa <clears throat> man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhabin duk wanda ya rawaito wani hadisi daga gare ni ma'ana ya jingina hadisi daga gare ni yura ana gani wannan hadisi ma'ana malamai suka fassara malaman hadisi sun riga sun san hadisin na ƙarya ne shi ko da bai sani ba yura da wannan ruwaya da yura ana ganin wannan hadisi na ƙarya ne fa huwa ahadul kazzabin to shi wannan mutum yana ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu da wanda ke kiro hadisi da shi kuma da ya faɗe shi yana cikin sun ka ce kenan kaga dole ka kace kai yi bincike kayan ka faɗa kada ka faɗa kan kuskure in kana da sai ka bincika kafin ka faɗa da in ka faɗa na ƙarya ne baka sani ba akan kuskure ka faɗe shi kuka za ka shiga ciki ina fata an fahimci wannan to wannan shine dalilukan su da sun kafa hujja da shi akan cewa duk wanda ya faɗi hadisi ya yi ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kuskure to ko shi zai shiga wuta sai ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu wanda mafiya malamai suke akai shine wanda ya faɗi hadisi akan ƙarya akan kuskure ba da gangan ba akan rashin sani yana zaton cewa hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ya faɗe shi akan kuskure bai san cewa na ƙarya ba ne sai daga ba ta bayyana gare shi na ƙarya ne kuma ya dawo to wannan ba shi da laifi wannan ba shi da laifi wannan ba shi da laifi sun ka ce dalilin su shine wannan hadisi mutawatir man kazzaba alayya muta'allidan annabi ya kawo ya ce muta'allidan muta'ammidan muta'ammidan falyatabawa muqadu min an-nar wannan sahabbai da saba'in surai ta wannan hadisi ina fata an fahimci wannan hadisi ne mutawatir ina fata an gani to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kazzaba alayya muta'ammidan duk wanda yake kiro ƙarya ya jingina gare ni muta'ammidan da gangan kaga annabi ya faɗa kenan da gangan bal ya tabawa maqadun min an-nar to ta tali mazaunin sa a cikin wuta jahannama yana fata an fahimta na fadda to wannan shine ra'ayi wanda malamai sun ka ambata na biyu to amma duk da haka malamai suna hanzarawa da tsanani a kan kada ka rika buɗe baki kana cewa ƙalar rasulullah ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam don saboda haƙari ne babba saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da qani abu wani ya kamata ka ka ce annabi ya faɗa musamman waɗanda suka azama kansu cewa su du'atu ne masu da'awa da suka karantar da mutane bisa manabir ko suna karantar da almajirai a makarantar ne ko kuma suna hudubobin juma'a ya zama wajibi a kansu su yi tsantseni su rika bincike duk hadisin da za su faɗa ma al'umma su tabbatar da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don baka da wani dalili ka ce kai da'i kake da karanta da al'umma da sai ka karanta da mutane za ka za ka yi bincike in ba ka iya sai ka ake ka ka kwanta ka bari wani yayi amma ka ce kai ne da awa hake kuma ka karanta da mutane hadisi kuma ka ce ba ka je ka yi bincike ka gano in ba ka iya ka san ba ka iyawa ka aje ka bari wanda ka iya su amma ka ɗauki riga kasa kuma ba ka iya kuma kana karantar da al'umma a dinga da bai inganta ba ga akwai haɗin saboda shi malamai duk da cewa wannan ra'ayi na biyu huwa aqrab ila sawab kuma shine ra'ayin da ni a akai ina fata an fahimta amma duk da haka ya kamata a san cewa manzo Allah an kace fa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah an kace fa magana ce fa ba wasa ba ce fa ba wasa ba ce fa ko magana mahaifin mutum ya faɗa kana kirma magana mahaifinka to bale magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana wasa da ita kace qala rasulullah qala rasulullah ko ina shi ta in zaka saurari wa'azuzzuka da dama zaka je wani ya hau minbari ya wa'azi baki daya ya soka ya gina wa'azinsa akan hadisin karya kuma an dauke shi shine shehin malami mugan malami amma hadisin baki ɗaya yana da tsawo da komai ya haddace ya karanta shi amma hadisin la afdala akwai irin waɗannan waɗannan misalai ba sai mun ba su abu kada ake mana a take don wasu ina fata bai wannan to amma dai ya zama wajibi ne da'awa Allah akalla duk abin da za ka karantar da al'umma ko za ka musu wa'azi a kai ka je ka yi bincike ka gano wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah don manzon Allah an kace ka ni ina mamaki yadda mutane ke suka suka saku saku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don magana manzon Allah halatta suwa ne da haramta suwa ko kuma faɗakarsuwa zuwa ga yin aikin ƙwarewa magana ce baki ɗaya wa addini ce fa to za ka yi wasa da addinin ka kawai ɗaya ka gaɗe ko wanda littafi ka buɗe karanta ɗaya ka ɗauko hadisi kana ta karanta ma mutane ai ko gehen boko mala akwai akwai hanyoyin da aka bi ko gehen science ka tabbatar da abu ba haka ɗaya ka zuwa kana faɗin magana ba za a ga cewa in mutum zai faɗi wani abu ko wani ayin discovery ɗin wani abu dole ta an ta ayin bincike an kawo ga wasu abubuwa a nuna cewa gashi ya faru to a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai ka dauki magana ɗaya ka faɗi ka ce manzon Allah ya ce zaka za ka yi bincike ba dole ta an ce ma malam ba ba dole bane in baka iyawa Allah ya san baka iyawa ka bari waɗanda ka iya su ko kuma in baka iyawa kana son ka yi ka ce makaranta ka yi karatu ka yi tambaya duk bai wuce ba Allah ya kore musamman hali zamanin da namu na yanzu ilimi Allah ya sa hannun shi akwai hanyoyi da yawa saboda kun ga saboda raunin mu yi yanzu saboda Allah ya kasance na da hujja akan mu Allah ya sa hali hanyoyi kaka ce baka iya cewa ai baka da iko Allah ya sa hali hanyoyin da zaka bi ka nemi ilimi akwai hanyoyi da dama to mutum baya bi shi kenan ya zauna kuma shi ne mai da'awa kuma dole a ce mai malam kuma dole ya karantar da mutane kuma dole a ce shi ne kaga akwai matsala akwai matsala duk da haka malamai sun hazzara lalle musamman ga du'at da malamai masu karanta da al'umma su rika tabbatar da duk abin da sun ka faɗi sun ka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbatar da wannan abin ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda kana matsayin mai tsari ma ta kai ga abin da Allah ce zama mamansa in ka tsayi gobe kiyama ka aza mutane bisa wata ibada da kusa cikin asbab zuhurul bid'a shine intishar hadithul mawdu'at wannan malamin su ambace shi ku je ku karanta ku diba ku gani shi yana cikin asbab da ke sa bid'a ta bayyana a bayan kasa shine amfani da hadisan karya saboda ni wannan hadisin da ya zo na karya ya zo kila da wani hukunci na ibada sannan kuma ibada al'asali fil ibada a tawanko asali da ibada ka taka birki kada kai daga kafarka sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka daga da ka daga to ka hada cikin bala'i in bai ce bai ce ka daga ba in dai ibada ce amma wal asali fil ada al ibaha wala yuhramu minha illa ma harama Allah wa rasuluhu amma asalin cikin al'ada da mu'amalar jama'a ya halatta ya halatta ya halatta duk wanda ya ce ma wani abu wata al'ada da kuka cikin garin ku wani ya ce maka haramun ne sai ka kawo dalili cikin qur'ani da sunna in baka zai in bai da dalili to abin nan duka a fali ne yasa saboda rashin sanin irin waɗannan abubuwa aka ta samu rikici abinda mutane ka al'ada su da ni da ni take ga mutum ya bid'a to bid'a tana shiga cikin ibada cikin mu'amala haram wal halal bid'a da sunna suna cikin suna shiga ibada saboda haka amma mu'amalat haram da halal saboda haka Allah ya bayyana haram saboda haka abinda Allah ya shi aka ne bai ce haram bane al'asali mutane su aikata abin su wanda yake kake kawo dalili cikin Qur'ani ko sunna da ce haram in baka da dalili kamar muna bakin ka saboda al'asali fil ashiya al ibada ina ba ta an gane amma wurin ibada shine al'asali fiya al-ma'an at-tawakkuf ka taka birki kada ka tsaga wala yusra'u minha illa ma shara Allah wa rasuluhu ba a cewa wannan shine shari'a sai abin da Allah ya shari'a to idan kai malami ne ka kana matsayin wannan al'amari kai ne mutane ka kallo kai ne mutane ka jibi, kai ne mutane ka kallo to ya kamata kai ta ka tsasa saboda komai ka faɗa yana nan ayar komai kuma sai ka yi sai ka kare kanka gaban ubangiji wanga hadisi da ka azar mutane ka bincika in ka ce baka iya wato a ce baka iya nufa ka faɗa ka kama bakin ka yi shi in baka sani ba ka yi shi ba dole bane sai ka zama malami don Allah bai kaddaro kowa ya zama malami ba in baka iyawa ka yi shiru in kuma kana so to ka je ka yi karatu hanyar karatu ga sanin bude ka ce ka tsayi haka gano ina ba an bai wannan to wannan shine game da hukuncin eh, Eh, akan jikin muka tsaya da haka haka wannan shine ra'ayi na biyu cewa eh, wanda ya akan kuskure ba shi da laifi amma ya kasance alal hadar ya kasance alal hadar saboda hadisin da zo muta'ammidan annabi ya ya kai ya ce muta'ammidan saboda haka wadancan hadisai da suka zo sai mu ɗauke su akan mutlaq wannan yayi kaidin su ma'ana eh, hadisan da suka zo na farko a eh, da hadisan suka na farko mu dauke su mutlaq wanda yayi eh, ne su cewa ma'ana abin da aka rufi nan da wanda ya zo ka ce falyajin na ko eh, falyajin na to ana nufin muta'allida ina fata an fahimci wannan to sai yanzu mun gane hukuncin wanda ke kiro ƙarya jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukuncin ruwaya ruwaya kamar magana mai kare hali ta ga hadisai sai kawai ka ce ka ɗauko ka yi bayani ba kare da ka ce ka yi bincike ba ka ka ruwaito kenan tana ba ka yi tsoro su ba ai ba ka yi tsoro su ba ko to ya hukuncin kai kai da kai ruwaya to nan ba malamai sun tafi malamai sun tafi akan cewa haramun ne haramun ne kai ruwaya hadisi wanda an maudu'i ga al'umma ba tare da kayi bayani ba dole ka yi bayaninsa dole ka yi <coughs> bayaninsa duk hadisin da za ka yi bayani akan mutane to wajibi ne ka karanta mutane wajibi ne ka yi musu bayani akan matsayin wannan hadisi shi ya inganta ko bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in hadisin ƙarya ne wajibi ne musamman hadisin ƙarya malamai ta magana akai in hadisin ƙarya ne wajibi ne in ka ruwaito shi to kawo mutane bayani ya cewa na ƙarya ne amma in ka yi shi to kana da zunubi wannan shi shine ra'ayin da malamai sun tafi a kai saboda wancan hadisin da na karanto na musulun man haddasa man haddasa an yi hadisin yura annahu kadib wa huwa ahadun kazzabe duk wanda ya ruwaito hadisi daga gare ni malaman hadisi na ganin yura suna ganin cewa wannan hadisi bisa ka'idojin hadisi hadisin karya ne kuma bai yi bayani ba ya shi to shi yana ɗaya daga cikin makaryata guda biyu yana ɗaya daga cikin makaryata guda biyu wata ruwa ta ce yara yana ganin wannan hadisin karya ne ka ga ya sani kenan wacce ruwa ya wura bai sani ba amma bai yi bincike ba malamai sun riga sun hukunci su tabbatar da karya ne ya ya toshi da ya karantar da mutane ba tare da yayi bayani ba to shi kai yana cikin makaryata ina fata an fahimci wannan yana cikin makaryata nan kuma yara wata ruwaya yara yana gani ya sani ya bincike ya gano ya karya ne amma yayi shi ya kusa faɗa mutane to ko shi yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda sun ka an makaryata ko da ba shi ya kuskuro wannan hadisin ba to shi yasa malamai baki ɗaya sun tafi akan cewa baya halatta ka ruwaito hadisi modo ga al'umma ka haɗa mu mutane shi baya halatta sai da sharaɗi ɗaya in ka ruwaito shi ne domin ka yi bayani cewa wannan hadisin ƙarya ne domin mutane su san cewa na ƙarya ne su ji shi amma ka ruwaito hadisin ƙarya kawai ka ta faɗa wa mutane shi kuma na ƙarya ne ka ƙi bayani ka sani ko baka sani ba to ka kasance daga ɗaya daga cikin maƙaryata ina fata an fahimci wannan shi yasa qala abul abbas as-siraj abul abbas as-siraj yana cewa shahadtu muhammad bin isma'il al-bukhari yace na kasance a majalisin muhammad bin isma'il al-bukhari wadafa ilayhi min muhammad bin kiram sai an ka kawo masa littafi na wani mutum wanda ya rubuta sunansa muhammad bin kiram an ka kawo masa wani littafi na wani mutum wannan wani mutum ya rubuta wannan littafi sunan ne littafi muhammad bin kiram yas'aluhu an hadith an ahadith minha to shi wanda ya kawo littafin na wannan mutumin sai ya tona ma imam al-buhari tambaya akan hadisan da a cikin wannan littafi to hadisin da a cikin wannan littafi isnadin da ya ruwaito wannan littafin da shi shi mutumin da aza hadisin ya amfani da isnad ittiyaz an zuburi an salim an abihi rafa'ahu shi wannan mutumin muhammad bin kiram ya rubuta littafi ta hanyar isnadi daya ta hanyar isnadin sufyan an zuburi an salim an abi Abdullahi bin umar rafa'u yana ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda littafin ya kunsa shine al-iman yazid wa wala yanqus ya imani yana karuwa amma baya raguwa to shi ya rubuta wannan littafi akan wannan matsala ta kawo hadisi ta wannan hanya Saka kada ke cewa annabi wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-iman yazid wala yanqus qala fakataba ala zahalin kitab sai imamu buhari ya rubuta bisa bangon littafi. man haddasa bi haza istawjaba ad-darb shadid wal habas at-tawil imamu buhari ki duk wanda dauko wannan littafi ya rika karanta mu mutane to ya kamata a zane shi kuma zana mai tsar a bashi kashi sosai sannan kuma a tsare shi gidan yari kuma ba wai dan kwana daya ba a at-tawil a tsare shi kwanaki masu yawa ina fata an fahimci wannan na eh man man haddasa bi haza istaujaba addam shabi wal habas at-tawil ina fata an gane to wannan ne yake wannan ne sa na kawo muku wannan asa daga Imam Buhari don ku fahimci wani abu ba wai duk littafin da ka gani an kawo hadisai za ka ɗauka ka ce ka karanta ba dole ka ka yi bincike musamman in littafin wanda ya rubuta littafin bai mai yanzu maka ba kada ka ɗauki littafi da hadisai ka karantar da al'umma ba tare da ka ce ka yi bincike ka tabbatar da hadisin da ya ganta ciki ba saboda haka kaga wanda zai yi haka nan kaga ma imamu buhari yana ganin a zane shi zana mai tsanani kuma a tsare shi kaga sai mu kai laifi kenan za a mai irin wannan hukunci ina fata an fahimci wannan to shi yasa kamar da ni ambata malamai sun tafi cewa baya halatta mutum ya rawaito hadisul mawdu ga jama'a ya rika faɗa mutane hadisan ƙarya illa sai da ɗaya daya sharadin shine ya karantar da su waɗannan hadisan ƙarya domin ya nuna cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne an ka kirkiro aka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma bai sani ba to kahin ya faɗa ya kai ya cika saboda ya yi shuru kai faɗa shi ya tunai zama alkhairi shi ya zama mai alkhairi da ya faɗa bisa da ilimi a kai ya kai ya tambaya waɗanda Allah ba waɗannan ilimi ya ce wurin sai same su shi hadisin daga hadisin kaga wanga mutum ne da ya ɗauko littafin ai bai ya karantar da mutane ba ni ya zo ya ce da ahli ya ce wani imamul buhari ya ka tabbani ya matsayin waɗannan hadisai da cikin wannan littafi shi ya kamata In karantar da suke sai Buhari ya rubuta kan babban gwal littafin don kowa ya gani ya rubuta duk wanda zai gane ya gani ga abin da Buhari ya faɗa cewa duk wanda ya ba da labari ya karanta wannan hadisai daga cikin wannan littafi to shi da karanta ya kamata a yi mai bulala ne mai tsanani sannan a tsare shi kwanaki masu yawa cikin gidan yaji ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan ya zama awwalan nasiha zuwa gare ni samiyan zuwa gare ku ya kamata mu yi haka jingina mangana da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam bakare a abu bane ya kamata mu dauki sauna da izina tabbas da tabbata duk hadisi da za mu faɗa zuwa ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ce annabi ya ce ya kamata mu yi bincike in ba mu gano ba mu yi tawakkuli shi yake alheri gare mu an tambaye ka me ba ban san hukunci ne ba ba laifi ka ce baka sani ba in baka sani ba laifi an sha towa majalisa imam malik a tambaye shi matsala yace la adri yace ban sani ba mutum ka taso waye tahiya ka gari da gari ya to yace imamu darul hijra imamu darul hijra malik yayi mai tambaya yace ban sani ba akwai wani malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Abbas duk wanda ke umara ya san yana na hayan gwada da kujera a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ya karanta da kutubu sitta majalisi ne in kana zaune za ka ji kawai kawai shi la'adari la'adari la'adari da an nata ba ke la'adari kuma babban malami ne wanda ya har shek na bin albani da ya saha hadisin mahadi a cikin silsila sai da ishara gare da littafin da shi abba da ya rubuta ina ba an gane amma da ka zauna majalisi ne da alaita ma sai ka ya ce la'adi ba wani abu zai rage maka komi ba wani abu bane wanda baka sani ba ka ce ba ka sani ba ba wani abu bane amma matsala baka ka sani ba kuma ba ka ƙi bayani ka kira samun mutane hadisai a ce ai ka san hadisi haka al'amarin yake ba haka al'amarin yake ba ya kamata a mai takar tsantsan ƙwararri da gaske kada mu fada cikin ya'i ina fatan fahimtar ba da mun kare wannan matsala sai matsala ta biyu mata bada a zuhuru eh, hadith wazo a wani lokaci ne hadithi na ƙarya hadithin mawazo na ƙarya ya fara a cikin al'umma a wani lokaci ne mustashirikun kusan mustashirikun na'am oriental especially kuma waɗanda turawa waɗanda ka karanci musulunci da niyyar su lalata addinin musulunci sai kuma an ka samu wasu daga cikin musulmai sun ka ɗauki ra'ayyukansu kamar irin irin su abu rayya irin su al-ahmad al-amin waɗanda suna cikin almajiran da shiru shirin to ahmad ali saboda suna ƙiraya da sunna shi ra'ayi ne abin da yasa zan kawo na ra'ayi don ku san da shi don wani lokacin kun ji wani ya kama cewa kila kin lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ka har ƙarya musamman yan shi'a ina ba ta an gane to wannan ra'ayi ne mustashriqin saboda suna son su soke sahabbai shi yasa na kawo wannan matsala don duk suna kokari su rika karantawa ne waɗanda littattafai irin waɗanda shugabanni suna ɗaukowa sai su su kawo maka su ce ai ai ga malaman musulunci na ahlus sunna sun ce ai an fara ƙarya tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ina fata an fahimci wannan to shi yasa zan kawo muku wannan ra'ayi don kusa wannan akwai waɗanda sun kai da wannan ra'ayi amma mustashriqun da kuma almajiran su amma malaman musulunci a hannun suna ba su yaka wannan ra'ayi ba kuma za su iya kawo maka hadisan hadisi cikin cewa ai hadisi na cikin buhari wanda ne haka sai ka maka hadisi man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa muqadahu min an-nar yace ma wannan hadisin mutawatir ne kuma annabi ya faɗe shi lokacin sahabbai wannan shi ya nuna kenan ana wa annabi kada shi yasa ya hanzara sahabbai ne kun fahimci da shi kuma take to haka in shi ake yi sun ɗauko irin waɗannan na waɗanda ba mu san ba mutane ba su san su ba sai ai waɗanda suna cikin malaman ahlus sunna ai Ahmad Ali yace ko Abu Rayya wanda waɗannan almajiran mustashriqun ne suna so su jarka musulunci ne ina fata an fahimta to shi na sun ka tafi akan cewa hadisin karya ya faru tun lokacin fara kirkiro hadisin karya a watsa cikin al'umma ya faru tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kawo wata kissa karya tare da wannan hadisi na cewa wani ya ta yayi kaza kaza kaza kaza dai kissa na da tsawo ba babu haja dai mu ambace ta ya ka dai ina da ku fahimci cewa wannan ra'ayi ra'ayi ne ba na malaman ahlus sunna ba ina fata kun fahimci wannan wanda yan shi'a suna laƙewa da shi su nuna cewa tunda mu a aqidan mu mun muke duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dillai ne ba su ƙarya wannan shi aqidan mu to sai dan shi'a ce maka a'a kaka ce haka in kace haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin cikin bukhari kuma kun ci hadisi mutawatiri ne annabi ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar kuma wannan hadisin ai annabi sahabbai ya faɗa ma ai sahabbai ya faɗa ma wanda ba lokacin ma an ka faɗi wannan hadisin ba ai sahabbai ya faɗa ma kenan annabi ya san cikin sahabbai akwai makaryata shi ya sa faɗi wannan hadisi kun fahimci kun fahimci shi ba da shi ka kawo to wannan shi ne wannan ra'ayi ne na mashkashi ko da almajirai su irin su ahmad amin da aburayya masu eh, aburayya Eh, na'am ahmad ali al-misri bayan duk faransa sun da sun kai karatu an ka musu brainwash an ka lalata kwakwalwar an ka tusa musu abubuwa da yawa sun ka sun ka ta rubuce rubuce kamar shi ahmad ali na da littafin fajrul islam yayi yayi yayi yayi banna cikin littafin nan nashi na gabe da kokarin jarka ke sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin su aburayya irin su sun eh, ya yi kokari ya soke shakhsiya abu huraira duk in ka ga dan shi'a na yan suna dauko maganganu ta hanyar da za su yi atake abu huraira mafiya suna fa'idantuwa daga littafin abu huraira ina fata an fahimci wannan inda akan wasu shubahat mu'asara na'am to wannan ra'ayi mabdud wannan ra'ayi mabdud saboda ne wannan ba shi ya nuna annabi ya faɗi wannan hadisin ba wai don wai cikin sahabbai akwai waɗanda sun kai ƙarya wannan ba haka bane wannan annabi ya bayani ne akan hukuncin shari'a shar'an kamar akwai wasu hukuncin hukuncin da annabi ya bayani lokacin sahabbai ba su yi su ba ina ba ta an fahimta da irin abubuwan da annabi ba da labari za su zo ƙarshen zamani da irin hukuncin hukuncin da annabi ya basuwa yana bayani ne akan hukuncin wannan saboda annabi ya san zuwa ba gaba akwai mutanen da za su zo su rika kirkiran karya gina jinginawa gare shi sai faɗa mu musulmi hukunci don mu yan baya mu san da hukunci kamar yadda ya yi bayanai akan wasu abubuwa da za su faru wanda sahabai ba su gane su ba game da ya bayanai da wasu hukunce hukunce wanda lokacin sahabai waɗanda abubuwa ba su faru ba da shi annabi ne bayanin shari'a ne kuma ita wannan shari'a tana yi daidai da kowane zamani kuma shi annabin karshe saboda haka jirgatun lokacin ya tashi alkiyama addini yana har zuwa tashi alkiyama saboda haka komi na na wanda al'umma ta yake bukata su san hukunci ta da bayani ta hanyar su ina fata an gane kuma akwai misalai da dama to wannan ba shi ya nuna cewa sahabbai eh, sahabbai eh, suna karya ba shi yasa an ka kirkiro wannan hadisi sun ga hadarin da shi a ciki na to wannan ra'ayi mawuzi eh, na kawo shi ne kawai da kamar dan kawo shi ba na kawo shi ne kawai don ku sani ku san cewa kada wani dan shi a fuskance ku da irin wannan shubuha ina fata an gane to sai abin da mafi yawan malamai sun ka tafi sun ka tafi akai sun tafi akan cewa <clears throat> hadisin ƙarya ya samu asali da kuma fara watsuwa a bayan shekara arba'in ba'ad al-hijra bayan shekara arba'in arba'in sana ba'ad al-hijra shekara arba'in bayan hijira wannan ya faru ƙarshen khilafa sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da fitina ta faru lokacin da fitina ta faru lokacin da fitina ta faru so fitina da ta faru kamar yadda cikin bayanan mu za ta zo ita ce fitinan da abdullahi bin saba al-yahudi al-yamani a sun'ani ya shigo musulunci da tsananin kiyayya da addinin musulunci saboda yana da buri yahuda na da burin su sun lalata mana wannan addini mun wanda Allah ya girmama mu da shi saboda kiyayya da hasada saboda sun yi tsammani annabin ƙarshe da kasance cikin yahudawa haka a tsammanin shi sai Allah subhanahu ta'ala yayi abin da ya ga dama shine ya kaddaro annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin larabawa kuma da ya fito sun ka gane lalle shine da suka ke imani da shi koyaushe har da irin ittifaqin da ya da da su a madina da ya shigo madina suna nan madina kusan ko da ya zo akwai akwai kabilar yahuda guda nawa akwai bani quraiza akwai banu nadir akwai banu qainuqa waɗanda duk suna cikin garin madina da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama ya ture su ya anka zauna an ka rubuta constitution na zaman garin madina da su da alƙawarin da an kai da su da komai amma ni sun kai ba su da amana ba su da alƙawari sun ka saba ta abin da ya faru da banu nadir ya faru abin da ya faru da banu kainka ya faru annabi ya kore su sannan da banu quraiza ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su eh, haibara an ka yaƙe su har lokacin sai gina umar ya fitar da yahudawa daga cikin jaziratul arab to wannan abin yana musu ciwo kuma sai ga musulunci na ta ci gaba ta wacce hanya za su bi su da sake musulunci to dole su shigo cikin ta sai su yi amfani su lalata addini to yana cikin abin da abdullahi bin saba ya shiga musulunci da niyya don ka ke musulunci ya koya kafin cikin zuciyarsa sai bayyana da musulunci kamar yadda sun ka lalata kiristaniti sun azar da sun lalata kiristaniti za su samu damar su lalata musulunci ko sun ko kiristaniti sun lalata shi yahuda sun lalata shi paul ya lalata shi ba yahudi ita yace shi ya zama kirista ya kai yana kai ibada hankali ka girmama shi sai ya rubuta sabon bible ya sa cikin akwati ya cikin daji ya sa akwatin kare ya sa shi cikin ya ruhe ya shuka wata itace yana ta ta ruwa ta girma ya yace musa ya mafarki asalin babul mai kyau annabi isa hada mai yana cikin daji kaza kaza kaza ya tantan kuma in haba a gare ba a kashe shi yayin mafarki ya ce wajen wanga ice a gine ba a gare ba yana kuka makaryaci sai da yake can na ƙarshe aka gina aka ɗauko wannan babu biyu ya hara shi su nan trinity ya shiga duk ya lalata addini to sun Allah su iya haka nan da musulunci ina fata an gane ba sai Allah riga ya tsare addini ne ba la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala haqq la yajuruhum man hazalahum hatta taqum as-sa'a to yana nan musulunci har taqum as-sa'a ruwaya buhari ce hatta ya'ti amrullah hatta al'amarin Allah ya zo idan haka cikin fatal bare ki da ni da al'amarin Allah ya kawo hadisin muslim shine wanda karshen iska mai sanyin zai fito min kabil sham duk inda mumin yake ko da mumin ya koyi kakashin ice ko dutse sai iska mai ya shiga ya cire rayuwarsa da abba fajirai da eh, eh, maɓannata bayan ƙasa fa alayhim taqumu sa'a akan su za ka tashi yasa wani hadisi ta nuna cewa alƙiyama ba ta fi ya an kai lokacin da kowa bai san Allah ba amma dai akwai an san akwai Allah mutane sun san akwai Allah ta alƙiyama ba ta tashi a wannan lokacin ina fata an fahimta to waɗannan mutane suna nan kuma su ne za su haɗuwa da mahadi su yaƙi dujjal don wata ruwa ta ce hatta da afirhu a dujjal su ne za su kasance da mahadi annabi Isa ya sauko a je a kashe dujjal ina fata an fahimci wannan to to haka sun kaso su lalata addinin musulunci to da ya shigo sai ya rika waka tsaryake da cewa Usman radiyallahu anhu yana zalunci akwai hukukin da Usman bai ba su ba ya rika watsa waɗannan dafa'i da maka'i a cikin ƙauyuka wajen ƙawayawa da ba su da ilimi har dai abin fitina ta yi har fitina ta kai ta kai waɗannan ƙauyawa daga misira daga basra daga kufa sun ka taso sun ka zo madina sun ka ce suna tuhumar na usman da abubuwa da dama duk sun ka faɗa duk abin da sun ka faɗa na usman ya ba su ansa akai sun ka yadda sun ka kama hanya sun ka koma sai yadda ya samu fasha to cikin abin da sun ka nema sun nemi cewa a canza musu wasu gwamna su da an ka kai musu usman kuma ya canza ya ce wane kuka so sun ka faɗa ya rubuta takarda akan cewa ya yadda a samu wancan wancan kuma ya soka to sai daga nan ibn saba ya rubuta takarda tazwir ya rubuta takarda tazwir sai ya ba sai ya ba su ya ba ya samu wani ya ba shi ya ce ya tahi ya samu waɗancan mutanen saka da ya rubuta kuma har da hatin na Usman ya yi tsaka kaga sun sun dade da irin wannan kujin na abubuwa sun kware tun da Yahuda sun kware da wannan akan cewa wannan saka da ya rubuta akan cewa su waɗannan mutane mutane in sun tafi can in sun taho da latar cewa an san mu musu sarki da wancan sarkin da a can gare su ji ya kama su ya kashe kuma wanda an kace an sa ya kama ya kashe to sai shi wannan mutum ya wuce ya cimma waɗanta yana tafiya yana tafiya sai ya wuce su sai ya wuce su sun ka ga mutum sai ya wuce ya tsaya ya wuce ya tsaya sai sun ka ce ni wance sai sun ka kama mutum ko da sun ka kama shi sun ka bincika ne sun ka takarda dafa ka karanta to sai sun ka dawo madina haka waɗanda sun ka ce basara ya rubuta irin wannan ƙarya waɗanda sun kama hanyar zuwa basara da kuma sun ka dawo sun ka kewaye gidan sai gina Usman radiyallahu anhu abin da ya faru ya faru har dai sun ka je sun ka kashe shi radiyallahu anhu to daga nan waɗannan mutane to nan fitina ta faru na a farkon tana ta fara faruwa cikin musulunci har abin da ya faru an ka kawo sayyidina ali baya a waɗannan mutane sun ka shige cikin jama'a jama'ar sayyidina ali radiyallahu anhu tare da abdullahi bin saba to har abin da ya faru na ijtihadi na sahabbai abin da ya faru a jamal tsakanin talha da aisha da zubair da kuma bangare daya sayyidina ali da abin da kuma faru tsakanin sayyidina ali da ma'auya a sistem ina fata an fahimta to daga nan da kare daga nan waɗannan mutane da sun haga a filin su zai tono a sistem sun sake shirya wata makida da an samu wa a jamal ne kasancewa a jamal sun ka shirya wata makida har don sayyidina ali da zubair da falha sun yi ittifaki akan ba za a yi yaki ba sun fahimci juna akan cewa gobe da safe za a tashi kowa ya wuce to sai ni sun kai cikin dare ta sun ka to sun kai muke su waɗannan don shi sai da ali istihajin sa wanda yana cewa a bari sai al'amura sun kwanta komi ya kwanta sannan a ji waɗannan kasalatu usman a yi musu kitabu su kuma talha da eh, da zubair da aisha radiyallahu anha suna ganin farko a fara yi musu tafi ta kwana amma da sun ka zauna sai na ali ya nuna musu ya ji hatin nazar ɗinsa in sun ka yadda sun ka san wannan lokacin ba a iyawa saboda suna da ƙarfi amma an ka bar su komi yallafa sun ka wace kowa koma gari ne ta rika je su ɗaya ɗaya na kamawa sun ka yadda da wanda sun ka yi ittifaki akan gobe da sahi za a watsa to sai waɗannan sun ka jiya su waɗannan su waɗannan a cikin jesha ali su waɗannan eh, su bin sama sai sun ka to sun ka yi cikin dare in ka ce to idan mun ka bari wanga abu ya faru a cikin zai kuma sai ya sun kai da sun karaba kansu kashi biyu sun karaba kansu kashi biyu kashi na farko sun ka ce eh, sun ka satuwa a eh, eh, fati sojojin sojina falaha da zubairu da aisha su ku kashi biyu kwata suna cikin tufafin sojojin sojina ali sun ka ce wanga kashi na farko wanda ya sa Eh, sojojin eh, sojojin aisha su tsaya nan cikin sojojin ali cikin dare su rika kashe mutane su ko waɗanda masu tsohon sojojin ali su kai cikin su kwarma kan ɗin sayidina talha da aisha kai musu farmaki sai kawai mutane suna kwance kawai sai sun haga ana bugu wanda sun ka diba mutanen talha da zubai da aisha sun ga sojojin ali na bugun su su kuma waɗanda sun haka sojojin su Eh, eh, su zubair eh, suna bugun su an samu rikici yaƙi ya kauri to lokacin zubair bin awam da ga abun yayi yana magana waƙi sai kama hanya ya tafiya sai wani ya bi shi ya kashe shi shi ko talha bin yana ta kiran mutane yana ta kiran su su tsaya su tsaya su tsaya sai can wani ya halbe shi aka same shi nan ya Allah ka jira yau ina ba ta amfani ta kun ga fitina ta faru to daga nan har an ka ce 60 da su an ka ce da an kai abin da ya faru ya faru zuwa akan waɗannan abubuwa da an ka kai ƙarshe za a yi sulhu tsakanin ma'aura da ali aka a tura hakimai shi sai bin ali ya tura abu musa al'ash'ari shi kuma muawiya radiyallahu anhu ya tura a amur bin as akan su yi ittifaqi duk abin da an kai to sai waɗannan mutane sun ka fita sun ka fita za ku samu sun yi su hukunci akan addinin Allah inda hukumu illa lillah sun ka istidlali da wannan aya sun ka ce kenan duk wanda wanda ya da wannan hukunci kafin ne nan da sun kafirta ali radiyallahu anhu sun kafirta muawiya sun kafirta abu musa al-ashari sun kafirta amr bin as radiyallahu anhu to daga nan fitina ta fara fitowa fitina ta fara fitowa to daga nan wannan fitina ta fara fitowa to ana nan waɗanda sun ka rage tare da ibn saba sai sun ka fara jirgina ali da wani matsayi wanda Allah bai bashi ba to daga nan shi a ta faru Shi ana faruwa to don su kare kansu sai sun rike kirkiro hadisan kariya ina ba ta gane sai sun ka rika jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don su nuna cewa lalle ali shi yi dacewa da filafa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai sun tafi kamar yadda zan karanta muka qaulu ulama cewa ta'ifa ta farko da sun kawo kirkiro hadisan ƙarya a duniya su da shi'a ina fata an fahimci wannan kuma shine malamai sun tafi kamar yadda zan karanta insha Allah cewa su waɗannan mutanen markas ɗinsu a Iraq a Iraq shi yasa malamai mafiyan malamai sun tafi farkon inda hadisin ƙarya ya fara fitowa shi da iraq kufa da basara wanda tun da tarihi hadisa yanzu bai da kai shi ba kuma waɗanda suka kirkiro hadisin ƙarya ɗaya a kufa da basara a iraq su ne shi'a saboda haka su ne jama'a na farko da suka fara kirkiro hadisan ƙarya suka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kare wasu aƙidunsu da suka so saboda ya sun ce ali shi ya fi cancanta da halifanci baya abubakar da umar to na dalili ya dalilin su ta ki tsoro hadisin karya ina fata an fahimta to wannan akwai lokacin da za mu kai kamar ganin malaman to shi kenan yanzu na yi dai shimfiɗa na yi shimfiɗa game da asalin fitinar ta faru a hadisan ƙarya sun fara faruwa ne bayan fitina bayan fitina shi yasa kamar nan eh, akwai wani asar lafazinsa in karanta shi muku da na muhammadu bin na muhammad bin eh, inda ka cewa kanu fi zaman al'awwal la yas'aluna anil isnad a zamanin farko sahabbai da ba su tambaya game da isnadi kawai da kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai kuwa karba da yi aiki da shi falamma waqa'atil fitna kun gani ko lokacin da fitina ta faru ita ce maqtal Uthman radiyallahu anhu sai ce sallu eh, sa'alu an al-isnad sai su rika tambaya isnadi in ka ba su hadisi su tambaye ka isnadi لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدعة دون سكان تنشي hadisan ahalin suna su karba su yi aiki da su hadisan ahalin bid'a da su yi gaddadin su kamar irin shi'a ina fata an gane to insha Allah ta'ala gobe za mu karanta maganganun malamai wanda zai nuna muku cewa wurin farko da shi ƙarya ta fara hitowa hadisin ƙarya su ne iraq kuma mutanen sun kirkiro waɗannan hadisai na ƙarya a iraq su ne shi'a saboda haka mutane na farko waɗanda sun kawai kirkiro hadisan ƙarya a duniya su ne shi'a ina fata an fahimta shi yasa kwanaki nake muku addinin su baki daya kashi da biyar ko bakwai duk ƙarya sun sun gina shi akan ƙarya kamar dai na karanta muku ku ji maganganun da malamai sun kai akan su a wurin su ƙarya halarci saboda haka dan shi a koda yaran yaran tsima da Allah ka kai da shi idan eh, kana son kama dan shi a ce yaran ni ba mai da wannan ba yana iya cewa yaran tsima da Allah amma ƙarya yake yi amma bai iya ka ce mai ran ima da kusani akan abin nan shi bai saboda su sun yarda da rantsuwa da kusani babba abu ne ina fata ka gane amma ya ce ma ya ce ma wallahi billahi lazi ya rance maka ya ce na da qur'ani wallahi ƙarya ake yi wallahi da yi saboda ruwayoyi na cikin usulul kafi har da tafsirin buka sun tabbatar da qur'ani muhawara kuma babu dan shi da zai yin kare wannan sai dai in ya ce maka ƙarya yake in ya ce ma ba haka bane wallahi ƙarya yake ƙarya take saboda su wurin su ƙarya halalce kuma suna iya rantsuwa da Allah saboda ba wani abu bane wurin su da sauransu da Allah ba wani abu bane amma ba su iya rantsuwa in ka ga sauransu da hukumi to da gaske suka ina fata an fahimci wannan insha Allah za mu tsaya nan gobe zan kira musu eh, maganganun malamai da sun ka nuna cewa eh, a Iraq hadisan ƙarya sun ka faru na asalin su sannan waɗanda sun ka fara ƙirƙiro waɗanda hadisan ƙarya sun